matsala mu je kawai mu je mu je abu ga salbi gashi za mu shiga gidan rabi wanda yake wanda yake dikuwa lj na borno state amma kuma mutanen gambon ne kana dauka muna zagirishin a ciki muna zagirishin a ciki ta shigo zuwa za ka yi zuwa za ka yi yauwa za mu shiga da wancan ba ba da sunan shi wani fada wa yake ko fada shi ni ne wallahi na ga fata ne fada shi ke ba gashi nan mun shigo ta nan Allah ba duk zai Okay. Aye kami. aye amma ka duba wannan abin da ya zauna kai jama'a wato rabia yi irin abin rumbu na ƙauye wannan ɗauke ni ni anan kar ka kara eh kare